ya fara na gajiya lafiya wallah sallu sallu ko eh sallu ko lafiya lafiya lafiya wato daman da aikowa zan yi kaso to to kuma sai ga zuwa da kai ya fi sako hakan to aka dace ma kuma muka zo muka same ka nan mm. wato na gane kan maganar ta ga dai ta kammala makarantar wato kasan tarbiyya suna neman ta kubuce daga hannun mutane ko ba gaskiya ba saboda haka nan ba za su zauna kuma kamata ne dai Allah ya sa an samu abin da aka samu a karatun aure to eh, wannan haka yake to da a ah, ina da na gaba kuma dukkanin abubuwan da za a yi ya kamata a ce ya sani an sanar da shi zan ji wajen araji a matsayin sama babba na sani dukkanin irin abin da ya yanki zai zama da daidai kuma shi kansa na tabbata zai abu da wannan shawara kuma ina ganin tashi tafiya da ita zan tafi saboda dama zama da san gaskiya tun tana karama ƙarai da gaske Allah da kuma dukkan irin abubuwan da da je masa da bayani a kai to duk da shawarar da ya bayar kuma zaki ci to shi kenan eh, eh ba insha Allah ba sai dai fatan Allah ya shige mana gaba wannan lamari kuma na wannan gari kullum da a cikin addu'a ake kullum dai addu'a hmm. eh a ringa addu'a ana ciki kuwa tarbiya ne ma take ta kubuce ko ma ta kubuce wallahi wallahi abubuwa iri iri iri da suke faruwa a wannan ƙauyen hmm.

kaga mun kwaso jiki mun taho yanzu da ita wannan yarinya Khadija al'amarin da yi sai dai addu'a Allah ya sauki ku da kuke a nan cikin gari wato ba za ku iya sanin me yake faruwa ba amma can ƙauye zaman da ake yi ya zama na lafalo na ba ga 'yan mata ba ba ga zaura ba mata aure ba da farko dai su 'yan matan nan sun lalace su kuma matan auren nan sai asire asire tsakaninsu abin ba a cewa komai kullum cikin addu'a muke da kuma tunanin namu na yan bada suke tasowa wani irin al'amari za a cika wannan kayi kyan domin wannan gari naku tuni ba tun yanzu ba ni ina da labarin gari amma mutumin da baya gari ba zai iya ba ɗan gari labarin gari ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne saboda haka duk wannan abu da ka faɗa dama ni ina da labarin sa amma tunda har kai ta kai ga kayi tunani ka rabo da yari nan daga garin nan to kayi kyan kai wannan akai kuma ita Khadija za ta zauna a nan kamar yadda ka faɗa kuma insha Allah ha aurenta har haihuwarta za ta yi a cikin garin nan alhamdulillah idan ki abin da nake so da ke ki saki ki a gidan nan kin ji ko wannan ne tsakanin ku da yaron nan ne ki ji mu gaskiyar magana da yawa gaskiya wallahi ba da yawa gaskiya ina ganin take taken ku Allah ya sani da ni Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ajiya ga ni na zo in ce kina ne. son gani dama yana son garin ka ka san alhaji sai ya tafiya ka san duk da gidan nan kai za ka yi ta tafiyar yara da komai na gidan nan kai ne saboda ka ba na son yawan fice-fice ya kasance kana cikin gida kana ji na? na yi na hankalin ka yi tafi ne? ba ko ina ina sauraron ki a nan ga abin da kika ce to shi ke nan dama abin da yake neman ka ke nan sai ka shi ke nan iya tafiya? eh je ka Alhaji dama ina son ganin ka. Kan? Kan maganar yaran nan. Khadija da wannan yara. To, sai ne. eh kusanta akwai wani ɗan abu tsakanin su ba su dai fito sun gaya mu ba amma ne wanda nake ganin yanayin su akwai dai soyayya a tsakanin su na ce bari in gaya maka to wannan kuma haka ne a fiye daidai tun da akwai aure tsakanin su ko kuma kin da dai ke ba gane kika ce sun yi ba ku to na ji daɗi da su kaɗi da junansu za su samunta kafin yin gani ba ne ce zai neme ta ba kenan kin ga haɗuwar su kin ga ta ƙara musu don kwazini ta kuma dama ƙarin su akwai aure to na fi kowa farin ciki in hakan ta kasance kin gani dukkanin su ne na yi ma kowa ne balintana abu ya so a gidana na fi kowa farin ciki addu'a fa jina da kuma ruwan insha Allah a haji ko don daɗin magana na ba ai da ba zan ɗauko maka yawa eh, ko da yake akwai to sai riga dama ina son ganin ka ina so mu wata magana da kai rannan ita mahaifiyarta ta take mun bayani a game da ita wannan yarinya ta biyu da tsakanin ka ce dai watsa bakin ita ta fi daɗi shi ya sanya masu in ganka dama da tambaye ka gaya mun in ji gaskiyar magana ba wani abu kada fa kai wani abu na damun ka a zuciyarka ba za ka fitar ka mun gani ba ba ka da inda za ka kuka ba wuri ba domin na hazuka in kuma ka inda za ka gaya mu to ka fito abin da ke cikin ka gaya mu tare da tsaye da ganin wani zulmi ya wajen sai da ko wani ne a wani wuri ai ne na ina da ikon in yi masa wani abu ballan sana kai na kanka je ka abin kasa na gamsu na gode sai lafiya sai a je kasuwa abin nan saboda ni ba kasuwa nan nufa ba tukun Khadija ya sa'i. wani ne yasa ba ki ci gaba da makaranta ba ne wallahi su ga wani su suka yanke shawara da kika zama makaranta da ki ci gaba me zaki abin da sun ɗauka suka yanke shawara ne shi zan yi al'amari kamar wasa sa'id da khadija suka zama ango da amarya Khadija Khadija Khadija ki tashi ni je masallaci na alwala in kika sai wani abinci na so ni da ni girka ko kuma me yasa ba za ka tashi ni in girka ba za ka kama za ka kama ka girka ina mace ki shi za ta tashi ai ba wani abu wani ba yanzu ba mana ko a'a ba shi ne ba haba za ka girka kuma ka zo ka zo shi kenan mun raba aikin kenan ne ya taro kuwa shi an yi lafiya ko wallahi lafiya kan sai ka da abin da ba a rasa ai alhamdulillah tunda dai an tashi lafiya dama abin da ake bukata kenan wallahi lafiya kan ma aka kuma da ba ki alheri ko jin ga kan wata gida to ya hankali to ai abin sai ne sai ka zuba ga wanki zuba na ki magana

kara mutum kawai ne da ki burin ki kenan ya yan diploma ma ta wadatar ko kuwa to an ta miki aiki zaki ne ko ba zan yi aiki na karɓar kai ya ma da hannu kyautar ke ko ke ma kina da irin halin nan na yan makaranta wallahi ba wai matar ka karatu saboda ko da an kamun tuzuri ko aiki ko wata irin mutuwa kuma yanzu ka daina zancen mutuwa ga aku karatun bukalan sa kenan dama ko rashin lafiya mu samu mutum ko ba aiki a'a ni wallahi ba ne sai kawai na son gani na yi karatu na da kowa ma tashe ta a karkita da komai yawwa to wannan shi ne makunnin yanzu gwada tashi magani mu gani ki kai yaji da nuna ne bayan na kan mota to bai ko ka san ma na ce bane ba ni ah, da to ba wallahi ba kuzewa san ba ah. tafiya zan yi ko ne ko na gida ya dan Allah ka bani a a ni kai na na gaji fa da wannan. Ba to ta nan ba mu yi tare dole gaggawa dinga yi a hankali kun ga kanin nan ma da gidi. kana hankali yake shi kake tono da lafiya da alhaji na gwamnati da ta haka wallahi na koya wani daga na gajiya ba ya gani lafiya kalau a nan ka ce kin sani kawai ni dai ina ganin wanda na sani kai mamaki ya sunan suna rabi na bi a nan ka dai ke ni a cikin garin sarya ne kin san sabon kasuwa eh to haka sabon kasuwa daga hannun ki na hagu za ki ga gida yana kallon ki yana da bini gidan da haka yala yalan fenti na gane a wajen ina yake ina da cikin gari ne nan bayan babban asibiti yanzu nan muna ta wahala wai sai lalle ta iya mota ni kuma kullum magana ke wai saboda in fara ba

tashi mu tashi mu za asibiti tashi tashi sannu sannu sannu tashi tashi tashi sannu sako kasa Amalai ƙarni kai ma an gaggaru ina jaririyar kan wallahi tana ci an mutum tana kaga ko shekara ji ko tana ba ka ganta bane mutum a jikin nan ki kuma jiki da sauki amma kina jin karfin jikin na ko a sosai ma alhamdulillah yanzu ne abin da nake so da ke shawarta sunan da za mu sawa yarinya nan ni eh dai gaskiya a kone suna da daɗe ina jin kuma ina jin daɗin suna na ina so gaskiya a sa mata mai biya ne <laughs> Rike ke zama gyara ba to kuma ta yi min dariya ba gane ba da <laughs> mutu kawai zai dai gudun da amfani da wani suna wanda yake kawai kubun wasan ma'anarsa sunan to ka gaya mun na hawa nan eh hawa kawo abin da take nufi kenan a dan Allah dan Allah inda wasa kake dan Allah ka gaya mun kawo ba kace da laranci ba rikuwa na karu su ku kun cika kwakwalo kwakwalan suna kawai mutane su ɗauki suna na kirki wanda za su sa mutane ƴaƴayensu dan sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manyan manyan bayan Allah irin ta da Adawiyya ko irin matan manzo Allah su Khadija su Aisha amma kawai ki dauko wani suna wani ku ci Allah mu sharar da wallahi da ba ni daga wannan dan kawo hanya ko mu yi salawa da ni ke yi tu ba ni ina wani lafiya ina gajiya gajiya gida lafiya ina lafiya lafiya kawai aiki ki da gure a jikin ki wallahi na samu sauki baby lafiya lafiya kawai ku tashi ma ku gwa ko na ta ma kike lafiya suka dija oh kunya ta yi kaura ai lafiya da ayi me ke zamun ki me ke ki ranki wani abu zazzai wanda dukkan bikin lallace sai wani tunani kike yi me ke samun ki ke bari sima wasu ita ina don ina budurwa yake suna min ya alkawari da shi aka ce sai ya gan makaranta gashi saboda shi na kashe aure na yanzu wani ya samu labarin da wani. ashe ne abin kenan da ke damun ki dan yayi aure sai ki duke kallafa wa ranki ke ta wani tunani kina neman ki lallace bari dai in miki tukuna wannan katin ranar kallon ruwa kwado ya kira zo zauna kina wani shanya kina wani tunani tunanin safe daban na ranar daban. to wannan zima ai na fatin yadda ne da za a yi to ne sai yanzu ya zan yi na Allah ba ni da ranar garin kallon ruwa kwado ya kira kuma kira riga kin san ba abin da na sana a duniya irin kishiya ko nan ina riga na san cewa karshen rayuwa ta ya zo yaya zan yi sima Allah sarki ne ya kin ban dariya wani irin kishiya ya ma zama da kishiya ai ba dole bane kin san yanzu kin san abin da za a yi faduwa ta zo daidai da sama tashi za ki mu shirya mu tafi gidansa tunda yanzu gashi matar shi ta tafi goyon ciki mu je mu same shi kin san irin kisisi na mata mata ki samu ki mishi wannan kisisi na musayin da za mu yaudare shi in aka samu aka yi aka yaudare shi idan za mu samu ki shiga wannan ɗakin kika shiga wannan gidan shi ko ran kishi har wani aiki ne rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mai farin ciki da allah ya kawo mu wannan rana ta haihuwar ƴaƴana da da khadija ina mai farin ciki da allah ya sa kowa da kowa ya zo da matarsa domin a taya ni murna da farin ciki na 'ya'yana. na gode kwarai da gaske ina mai farin ciki da wannan ya da muka samu da ‘ya'yana suka samu kadija da Sa'id Allah ya raya mana na Nafisat Allah ya sa kowa ya koma gidansa lafiya kamar yadda kuka zo min lafiya na gode wallahi tallahi mun kai da alhamdulillah abin da ya fi damu wai hakuri ina zama zama na haihu lafiya wasu ba hawa wai sai ya tafi wani wankan gida kuma gaskiya ba na kauna ita to wankan gidan menene iyaye mu su suke kalo wani nasiba abin da an daina ma tun tun tun tun to wankan gidan nan dai ba wani abu yake aiwatarwa ba face kashe aure duk mata da ta tafi wankan gida karshen ta mutuwa aure ta zo ko kuma kafin gida wata zo ki tarar da wani danyen aiki a gidanki abin da ya amfani irin wannan abu haka yanzu ba wanda za ta gaya musu a ba su shawara ta to shi ma ya nuna baya su ma nuna baya su su kuma iyaye sun ce suna so ya zane su ta ja ba ni wallahi ba ma abin da na fi ji na fi jin tausayin sa ido wallahi in tafi in bar shi aikace aikacen gidan mu ma kanmu mata ya muka karke da shi bare namiji da bai saba <laughs> kai kina ji da sa'id din kamar tsoka daya a cikin miya ki gwawara a ah, jimi daga ina ga ashe ana ganin ka a ah, ke kai bismillah zuwa bismillah ah, zuwa Bade, sannu bade zuwa. Sannu. Kwana biyu shiru, Ke kuya. Mm-hmm. Da an so a gana ya a neme ni, amma tun da yanzu ba a neme ni ba karambani na kawo ni. Na zo in ga 'yata. Ai da na san garin ma da baka a nan ba da na wuce na je na ga 'yata. a hawa da Allah ya kuri da ba komai matsala ce ta yawa shi yasa Allah bai nufi ni na samu na sanar miki ba kudin da ko ya kamata a ce an kira kun zo tattare wani wasu abubuwa Aiwa komai abin ya riga ya kasance da haka an a Ya mai haihuwa. Alhamdulillah, lafiya Allah raya. Amin, amin, na gode. da wuto ya za a yi sun sa zo ni goro abin da kicin ɗan duba muku wani abin da za a iya samu a ɗanci ko? Yawa sai kicin a haka mace bari in je in girka mana. To za ki da kanki? Eh, ina ne kicin nan? An kin fita daga nan ko ba ta hannun dama sai ki Ko komai yana ciki ai. Sai dai ki a hankali ko? An doke bari kashi a ciki ne bai magani. gaskiya ba me ya faru to to a gaskiya dai gaskiya dai a zahirin gaskiya wannan baiwa Allah dai ba ƙaramin ƙaunar ka take sabida gaskiya dai kullum dai bai bi ta mun maganar ka yau ta mun maganar ka gobe kullum dai sa'id sa'id to mun san dai kayi aure amma dai duk da haka dai an san dai namiji da mijin mace hudu ne amma mu dai muna ciki in Allah ya yi da mutu muna ciki to ai babu wani abu a sai ai shi aure al'amari ne na Allah in Allah ya nufi mutum zai yi shi an ce matan mutum kabarinsa ko ko ba gaskiya ni riga na kira maka wannan Allah ko ba gaskiya ba ni ma na riga na kuma kin san mu da Allah ya musulmai haka muka sa Allah muka sa a gaba wani Allah sha aiki kin ga halin mantuwa ko da Allah za ranar sunan nan mantuna ai da irin wannan kika yi ma bayan da yanki sunan ba mu kuma ai ba a kuɗe ta nan da ranar sunan to ai sai Khadija Khadija irin motar daji na ji ya fita na duba ɗakinsa baya nan gidan babu lafiya ki tashi subhanallah alhamdulillah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم kama aljanna nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha ina zuwa ina zuwa Allah saurara, dole fa zo Allah. da sauki ya hannun na gaba ka iya miƙewa ai da ɗan saura ne ai yanzu ka saura mm. Allah ya da sauki dama abin da yasa nake so in ka ji sauki nasiha zan maka Khadija dai mata ce ta sadaukar da rayuwarta a kanka saboda haka nake so ka kula da ita sosai in ka ji sauki kana ji na ka san dai Khadija yar uwarka ce to ka kula da ita sosai abokiyar zaman ka ce kuma in ka bata a khadija kamar ni ka batawa ka san ba zan taba yafe maka ba saboda haka ka kula da ita kana jin abin da ya gaya maka ko to nasiha na ban maka ka kula da ita sosai in ka bata ni in ka bata mata ni ka batawa ka san ba zan taba yafe maka ba ni abin da yake bin mamaki ma kullum safe da ran da daddare ina tunani antina ko ta zo ta duba ka wannan abu da mamaki Allah ki rabu da wannan mata kuma ba ma na son jin sunan Khadija din ina ka ce sai in ce Allah ya sauke dan me kake so ka sha in ka ma ruwa ko kuma lemu ai ba komai likita ba ni da amince ko na bata

abin da nake so da ke Khadija ki ƙara haƙuri kin ci ki kwantar da hankalinku tunda Allah ya kawo wannan haɗari dai duk cikin ku dai ba wanda ya rasu kin ji ko shi ma ina jin kan shi ya ɗan taɓo amma ki kwantar da ki kin ji ko komai zai zama daidai Allah zai karkato da hankalin mijinki ya dawo ya gane komai kin ji ko? ma, sai yaushe sai an kwana biyu auya mai jiki hmm, ke dai bari na na na ce oh, gida gashi kuma Khadija bata zo duba ke bari bari bari ke kin zo ni da ya kashe ni <laughs> ke dai bari ba na faɗa miki ba ke kina nan wallahi ke da kika zo min a rai <laughs> Caused flooding and blackouts in Chaco, Corrientes and Santa Fe provinces. Can look at here. dadi me kake kallo? min ma mi gari mi kote o oh, mi shore ka shayi mi gari mi dodal to ai anani <laughs> anani ai yogba a joda joda na joda joda ware ga don mana e na te ma ai hmm hmm hmm o oh, e gabo e kushe meta daga ibadu mhm inda atu kilas lai masha Allah alhamdulillah alhamdulillah <laughs> daga Maiduguri kenan eh to are ta kanna wurtanta alhargas mani salihai ma alhargas <laughs> birnin agadas <laughs> to duk mu anan a duk abin da kika sani nan duk yaren duniya mu ji muke nan ku hausa ne ko a kedu o makahiya ina mba on ke nga a <laughs> onacha eh alhamdulillah madalla ai na san duk abin da ke tafa da ku sai dai karin bayani kawai abin da ke tafa da ni kawata mm-hmm. ce wannan aminiya ta to ita wannan ita wannan da kake ganin ta to wani abu ne yake tafe da ni abin da ke tafe da ni shine kishiya maganar kishiya wannan kawatawa da kake gani ita ce take tare da mijinta yana da abun duniya yana son ta tana son shi kishiya eh. matsiya ce kishiya ta hana shi yanzu kina so daga nan a dake ta kawai ta mutu koko ya kike so a'a na ta malam ka a kashe kai ba malam bane ni ke kwamfuta kike haka to ba haƙi ya hakuri ya hakuri anan ah! Allah baka yi wa boka an ne nake ai boka bindiga

Khadija abin ya sa na na cikin yau a gaskiya ina matuƙar san ki a zuciya suna kamar yaya Khadija hakika duk mutumin da ya samu ko kuma ya ce ya kalle ki ya kalli irin surar da Allah dama saboda haka ka kira ni ina fa da aure na ko shi zaka tsaya kana mun gaya mun wannan magana wallahi ni ban ma san hakan aikin Khadija Khadija Khadija Khadija cire wannan mayafin kunya da ke lulluɓa a fuskata in je in samu sa'id duk ma abin da za mu yi da shi sai dai mu yi kuma in lallashe shi domin ya fuskantar da ni abin da yake damunsa ko na samu damar fita daga wannan kulle-kullen da bakin cikin da kishiyar nan ta take mu? amma gaskiya ni dai abin ya ishe ni kullum mutum ya ta zama cikin bakin ciki kai baka san abin da kai wa miji ba ita kuma kishiya ta samu abin da take so shi kenan ita kakarta ta yanke saƙa amma bari in jira zuwansa Allah ta sai na same shi ne masa wannan zancen shi kuma na ji abin da zai bani amsa khadija kwantar da hankalinki a ah, duk yadda mace take wa mijinta na kyautata gaskiya kina mu kuma a matsayinmu na ma'aurata guda biyu soyayya ce ta haɗa kuma akwai ta baya ga wannan dan uwanki ne ni ke yar uwata ce don haka kwantar da hankalinki babu wani abu Sen de Haba ɗan uwana, wallahi ciwon sanka ya riga ya yi ƙarfi a cikin raina. Jikina ya rami tunanina ya zurfafa, haƙurina ya gagara, baƙin cikina ya girma zuciyata ta zurfafa. Kai ce wallahi dadi rashin ka ne ya raba ni da 'yan uwana mata. abinci ya ƙaurace uwar hanji na face hawaye da ya zama abin sha na kullum haba uwana Música can kike ko? Eh. Na je ina shiga gate sai na tambayi mai sai ban ga kowa ba ma a gidan sai mai gadi. Ai na daɗe a nan wallahi. Dan dai ba ta zuwa. Sai ce mun waye kina gidan su da kanki na to bari in zo in gane in je. Wallahi na dan ma kwana biyu a nan. Oh, a ruwa kuma to din naga kin kare kudin guzuri dukin wani kokkoje ne. Kire zinar kawai dai a sha'ani. Wallahi tallahi in ga miki a yan kwanaki na kuma a ce miki yan watannin nan da suke suka wuce. Eh. Wallahi na rasa kansa na rasa dindinsa. Ni ban san abin da ne masa ba. Cin gatsana duk ya dora mu. Ban san ban ba ban san hawa ban san sauka ba ga miki hawo fushi da ni. Kin ga ya daina cin abinci na. Mm-hmm. Hira arziki ma ga miki ta daina hada mu daga harara sai harara. Kuma yanzu saboda Allah da Annabi baya cin abinci baya miki magana ko menene sai harara to kuma ina sauran labari. Hmm, ke dai ishi. To me za ka ce ni? yanzu ma ka tsaya kana wani tone-tonen ƙara wani ɓacin ran za ka yi wa kanka to bari gaya miki kin san duk matar da ta ce namiji uba ne ki ce min za ta mutu mareniya ni ma na kusa mutuwa mareniyar wallahi fa kai na tambayi an za ka sha giya sha ta dubu amfanin zunubi dai romo ba kira ba abin da zai ci gawayi kwarai da gaske da ya haukace a kanki ya rasa inda zai so maransa kullum ina ka saka ina ka aje kin san Dr. Mansur? Wani mutum. Dr. Mansur, wani fesheshen yaro yana nan? Tsinannen likitan ba, wanda ya min aiki kwanaki ba. Da auren na sa na miki kuma kin bani mamaki wallahi. To bari in gaya miki. Dr. Mansur. Kin gane? amfanin bari ba rai? kika ce mu kin ga dakata hadiza kwanta da ki yanzu ke ni kaina bai isa ki abin ishara ba to wace ishara kuma zan gani a kan ha ba wa khadija kaman ba ke ba tamfofin da nake sawa a garin nan ki dubi yanda nake wadaƙata da warisa ta a garin nan dan haka kika sani Yau na ga mijinki ne yake miki koma menene? Haba ina ke kanki kin san albashin mijina bai sai min biya min bukata zuwa inda nake nan ba. To za in tambaye ki. A ina yake samun wannan kudi da yake wada karin shi? ga <laughs> ina kin san dariya. Harka ce fa yanzu ta dangwala arziki. Yaushe za ka zauna kallon ruwa kwaɗo ya maka kafa saboda da Allah da annabi. Kin ga in za ki kwantar da hankalinki ki sake ki zo ki ci arziki ki bar arziki a inda kika gan shi ki zo. haba Khadija to yanzu a ina ke nufi zan ci arziki bayan wanda na yake da shi kina neman ina ganin ki yasa zaki zama no zinaru ina ga Allah ina gare ki dan Allah ki kubarta dan Allah daga naira dubu daya zuwa dubu ashirin zan baki kawai nake biyan bukatata Ah. Mm-hmm. Mm-hmm. ce san da zuwa. Sannu. Sannu. Ki ga ya yi tsanani haka. Mm-hmm. Ya jikin. Wallahi ba san ba ki lafiya ba ina aka aiko mun ciwon ciki ko? wala ba ki ce da ba da aka aika min wallahi sanu yawa sanu wallahi gashi ma ban kami komai ba a wallahi zura ke da ba ki da lafiya zina ta zauna wallahi na gode sanu barin ka miki dan wani abu ki samu ki sanu wallahi rashin lafiya ba ta da daɗi ko ka sanu baya ba ta da 嗯。